Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya ko kuma BOA Africa zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa rediyo Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan a Hausa.com ko sashen Hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata biyu ga watan Afrilu 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jam'iyyarsu ta akp mai mulki a tarasa ankara babban birnin kasar yan jam'iyyar democrat na shirin tsara kudirin neman a gabatar masu da cikakken rahoton mai bincike na musamman kan katsa london rasha sannan za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasar ukraine tsakanin shugaban kasa mai ci da wani dan wasan barkwanci Kanin labaran kenan. Rahotanni daga Najeriya na cewa rundunar sojan saman kasar ta mayar da martani ga 'yan bindigar jihar Zamfara. wannan lokaci za mu iya cewa mun gode wa Allah mu yi nasara nasara mai yawan gaske wanda mun tsayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane babu wani dalili. To a ɗaya ɓangaren kuma bayan kammala zaɓuka a Najeriya alkalan kotuna na musamman da aka kafa domin sauraron korafe-korafen zaɓe sun fara aiki a jihohi daban-daban na ƙasar sannan kuma muna tafa da shirin tsakan mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jam'iyyarsu ta akp mai mulki ta rasa ankara babban birnin kasar gashi kuma bisa ga dukkan alamu ta kama hanyar rasa birnin istanbul ma bisa ga sakamakon zaben da aka gudanar ranar lahadin da ta gabata a birnin istanbul da farko an kakkafe sakonnin bayyana farin cikin nasarar dan takarar kujerar magajin gari karkashin jam'iyyar akp din binali yaldrim to amma a ƙarshe ɗan takarar jam'iyyar adawa ta chp inkrem shi ne ya fi samun ƙuri'u kuma har ma ya fito ƙarara a birnin istanbul yana jaddada nasararsa ko da yake da ba da gagarumin nasara ya ci ba sadi guben shugaban hukumar zaben turkiya ysk a takaice wadda ke gudanar da zaben kasar ya tabbatar cewa imugulu ya samu ranar ƙuri'u wajen dubu ashirin da biyar sama da yildirim daga cikin ƙuri'u miliyan tara da aka kada yan jam'iyyar damakarar waɗanda ke da rinjaye a kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka na shirin amfani da wannan satin wajen tsara kudirin neman a gabatar musu da cikakken rahoton mai bincike na musamman robert mula kan katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban amurka na shekara 2016 a kuma gabatar musu da wasu tsaffin ma'aikatan fadar white house su biyar kwamitin na majalisar wakilai kan harkokin shari'a ya buƙaci a bayyana cikakken rahoton mai shafuka wajen 400 zuwa yau dinnan talata a tony janar ɗin amurka william barr a makon da ya gabata ya ce zai fitar da rahoton zuwa tsakiyar watan nan na afrilu ko ma gabanin nan bayan an ciccire batutuwan sirri da ke ciki ganin da wuya a iya kiyaye wa'adin da kwamitin ya bayar kwamitin na shirin kada ƙuri'a gobe laraba kan batun tsara ƙudurin wajabta gabatar da cikakken rahoton Ƙasar Ukraine na shirin fuskantar wani zafaffen yakin neman zaɓe da za a yi na tsawon makonni uku saboda wani ɗan wasan barkwanci a gidan talabijin zai buga da shugaban ƙasa na yanzu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar wanda za a yi ranar 21 ga watan Afrilu. Kamar yadda mutane da dama suka yi hasashen zai faru. dan takarar ah, wato ƙarƙashin koko dan barkwancin mai suna volodymyr zelensky ya ci zagaye na farko na zaben na ranar lahadi da kashi 30 cikin 100 ya wato yana buƙatar samun ranar ƙuri'u sama da 50 koko kashi 50 cikin 100 kafin ya ci zaben ba tantama shugaban ƙasar na yanzu petro poroshenko ya zo na biyu da kashi 16 cikin 100 bayan da aka kada yawancin ƙuri'un ya shiga amfani da lafuzzan nuna sauƙin kai bayan da sakamakon ya fito to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kafar sada zumunta ta facebook ta rufe ɗaruruwan shafukan yanar intanet masu alaƙa da jam'iyyun siyasar indiya ko kuma sojojin ƙasar pakistan saboda abin da kamfanin ya kira shiryayyun harkoki na bogi da kuma yada bayanan karya an bankaɗo waɗannan shafukan na facebook da instagram ne ta wajen binciken da aka yi kan shafukan sada zumuntar a yankin a gabanin zaɓukan da za a yi a indiya babbar kafar sada zumuntar ta ankara ne da aika-aikar wasu masu amfani da ita bayan wata taɓargazar da ta nuna cewa wani kamfanin nazarin bayanai mai suna cambridge Atlantica, uh, analytica ya yi amfani da bayanan da ya ƙalato daga miliyoyin masu amfani da shafukan facebook saboda jirkita tsarin yakin neman zaɓe a ƙasashe da dama ciki har da amurka yayin da aka shiga tsakiyar shekarar kuɗi amurka ta kama hanyar tsugunar da 'yan gudun hijira kalilan waɗanda adadinsu ne mafi karanci a tarihin tsugunar da 'yan gudun hijira da amurka ta yi daga ranar 1 ga watan oktoban shekara ta 2018 zuwa ranar 31 ga watan maris na wannan shekarar 'yan gudun hijira 151 ne suka shigo amurka akasari daga kasashe uku wato jamhuriyar demokaradiyyar congo mai kashi 48 cikin 100 da bama mai kashi 17 cikin 100 da kuma ukraine mai kashi 13 cikin 100 bisa ga alkalamin ma'aikatar harkokin wajen amurka a baya shugaba trump ya kanta adadin 'yan gudun hijirar da kasar za ta iya tsoron da su zuwa dubu wanda shine adadi mafi karanci a tsawon shekaru tun bayan da majalisar dokokin tarayyar ƙasar ta amince da dokar kula da 'yan gudun hijira ta shekara ta 1980 ofishin shugaban algeria ya ce daɗaɗɗen shugaba abdulaziz bouteflika zai sauka zuwa ranar 28 ga watan afrilu lokacin da wa'adinsa zai cika kamfanin dallancin labaran gwamnatin Ƙasar ta aps ya yada labarin tun jiya litini kafar ta aps ta ce shugaba butulfika zai tabbatar da ci gaba da ɗorewar cibiyoyin gwamnati kafin ya sauka ibrahim kalima kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar zamfara da ke najeriya inda rundunar sojan saman kasar ta musamman ta mayar da martani da wasu hare-haren sama ga 'yan bindigar jihar zamfara biyo bayan rahotannin sirri da ta tattara inda ta ce ta yi nasarar kashe 'yan bindigar da dama ga wakilinmu hassan maina kaina da cikakken rahoton dakarun musamman na rundunar sojojin saman najeriya sun sami bayanan sirri ne na wasu gungun 'yan bindigar zamfara da ke cikin dajin sabubu da kuma na kagara a daidai lokacin da suke yunkurin kai hari a ƙauyukan hayin mahe da hayin kanawa da ke karamar hukumar gusau zuwan sojojin cikin gaugawa ya sa an yi musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu inda 'yan bindigar suka tsere cikin dajin sojojin kuma suka bi su suka cin musu inda take sojin suka kashe 'yan bindiga guda biyar tare da raunata karin wasu da dama aka kuma kwato manyan bindigogi guda uku makare da harsasai sojojin saman kazalika sun kuma kubutar da wasu ƙauyawa da 'yan bindigar suka sace ciki har da wasu mata da ɗan jariri har da lokacin hada wannan rahoto jiragen yakin sojin saman najeriya na can cikin dajin sabubu inda suke ci gaba da barin wuta Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ya min karin bayani. Zuwa yanzu a tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da garuruwa daban-daban a jihar Zamfara. da kuma gefe-gefen jihar katsina har da masu kutu saboda haka wannan lokaci za mu iya cewa mun gode wa allah mu yi nasara nasara mai yawan gaske wanda mun tsayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane babu wani dalili masanin tsaro malam kabiru adamu na ganin akwai ƙarin matakan da ya kamata a ɗauka don ceto jihar zamfara daga wannan halin ni su da take ciki lalle an mamaye wannan dazuzzuka in ka kula yanzu nan suke tafiyar da lamuran su in ma sun kama mutane nan suke shigar da su cikin dazuzzuka nan suke ɓoye makaman su da duk wani abu da suke so sai an mamaye dazuzzukan nan an hana su walwala cikin dazuzzukan sannan waɗanda ke haɗa kai da su a cikin garuruwa dan sun su cikin garuruwa suke bayanan da suke samu daga cikin gari ne su hmm. ma kansu ya kamata a magance wannan karfafa tsari na hukuntar da mai laifi wato criminal justice system yadda duk wani komai karfinsa da mukaminsa dai yana da hannu a cikin wannan abin a hukuntar da shi a baya bayan nan dai yan bindigar da ke jihar zamfara sun matsa da kai hare-hare al'amarin da yasa su ma sojojin suka kara jan damara hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria La a gaida Hassan Maina Kaina. To daga batun tsaro kuma bari mu je batun kotunan sauraron kararrakin zaɓe bayan kammala zaɓuka a Najeriya. Alƙalan kotuna na musamman da aka kafa domin sauraron shari'un zaɓe sun fara aiki a jihohi daban-daban na ƙasar. hakan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar ke fatan alkalan su kamanta adalci yayin da masana dokokin shari'a ke ganin kwaskwarimar da aka yi wa dokokin da suka shafi yanayin aikin kotunan zai ba su damar gudanar da hukunci cikin hanzari ga rahoton da wakilin mahmud ibrahim kwari ya aiko mana daga kano tun a watan fabrairun bana ne mai rikon mukamin babban jojin najeriya ya rantsar da alkalan da za su saurari shari'un zaben waɗanda aka zaɓo daga manyan kotunan tarayya da na jihohi a ƙarƙashin tsarin akwai kotunan da aka keɓe da za su saurari shari'un da suka shafi korafi akan zaben shugaban ƙasa sai na zaben gwamnoni kana da waɗanda aka ɗora alhakin lura da shari'un 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na jiha Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano ya ce kwaskwarimar da aka yi wa wasu sassan kudin tsarin mulkin Najeriya masu nasaba da shir'un zaɓe da gyare-gyaren wasu ɓangarori na dokar zaben Najeriya wani ci gaba ne a tsarin tafi da shir'un zaɓe a ƙasar. Wato akwai doka ta gyaran tsarin mulki ta 21 wacce ake ta 2017 ita ce ta ce to yanzu kowane wata shari'a da take da dangantaka da zaɓe koma ta kafin zaben wato pre election dispute da ake ta kenan cewa yanzu dole kotu ta yi ta gama a cikin kwana 180 daga ranar da aka shigar da kara daga ranar za a kirga kwana 180 to kuma dokar da sai ta ci gaba ta ce kuma yanzu dole in an yi appeal na dawa kara wato kama a kotun dawa kara ta farko kenan ko mm. wato 100 kwana 60 haka kuma an tafi wato kotun koli ita ma dole ta gama cikin kwana 60 hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da galibin 'yan najeriya ke fatan alkalan da aka ɗora alhakin sauraron korafin zaben za su wanzar da adalci. sunana abubakar sani sadi duk wanda suka kai kora kararraki na majalisar jiha da na tarayya da gwamna da aka yi da na shugaban kasa kotun da aka kafa da su duba abin da aka musu su yi adalci wanda ya ci a bashi jama'a kuma su karbi hukuncin da suka samu a addu'a ala sa ka shafa alkhairi sunana bashir muhammad ya kasai to abin da muke sare daga jin wannan kotuna muna sa ran cewa in Allah da wanda yake da gaskiya a bashi mu dai burin mu garin mai zama lafiya eh, amma ba mai musu mummunan zaton za su yi zalunci insha Allah sunana Hassan Abdullahi to gaskiya abin da muke bukata mu ga kotu yanzu abu ɗaya rage wa talaka adalci kuma kotu ita ce za ta yi wa talaka adalci akan dukkanin abin da aka yi mar ba daidai ba sunana Nasir gaskiya abin da nake tunani muna da fatan adalci wanda ya ci zaɓe a maida mai da zaɓensa shine adalcin da muke zato da kotu tun bayan da najeriya ta koma ta farkin demokuraɗiyya a shekaru ashirin da suka gabata ne zargin cefanar da hukuncin sharun zaɓe ke yawo akan alƙalan ƙasar to ko waɗancan gyare-gyaren sharun dokokin zaɓe za su kawo ƙarshen wannan zargi Dr. Nasiru Adamu Aliyu ya ce. Za ka ce eh ka ce a in akwai. Abin da za ka ce eh na ɗaya yanzu su kansu alƙalan sun san cewa hukumar shari'a ngc kenan ko tana da ido a kai ta sa ido kaga akwai chief joji ina jin na inugu ne ina zato aka kori shi daga aiki saboda kurin ya yi hukunci ya saba kwana casa'in eh, da ya kamata ya wata uku da tsarin mulki ya bayar a wata shara ma da ba ta dokar zaɓe ba amma kuma ka sani matsala ta sayan hukunci da ake magana in ana yi din ai ka san mutum ne ko alkali idan yana rashin gaskiya zai yi haka dan siyasa yana rashin gaskiya zai yi lauya yana rashin gaskiya zai yi so wannan wani abu ne kuma daban bayanai dai sun nuna cewa akwai kararraki fiye da talatin a gaban kotun shari'ar zaɓe ta jihar kano wadda ake sa ran za ta fara aikin ta gadan-gadan a wannan mako da muke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta yi. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Kai ka sani na sani cewa manya-manyan mu na abuja wadda suka zo nan sun ce su kawai suna buhari aiki ne ba su yawa dan takarar gwamnati da 'yan majalisun tarayya da jihohi da 'yan majalisar da tabai yau in aka ce bayar nasar da dawana da wari saboda haka duk wanda suka ga cewa su yi mana munakisa ko kuma sun mana munafurci ba za a jima ba za a ganta a kwarya kuma kowa zai sani jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatan mun sami ku lami lafiya wani sabon shiri na tsaka mai wuya idan ka cire jihar rivers jihar adama ita ce jiha ta ƙarshe da aka sake gudanar da zaben a yankunan da ba a yi su ba a makon da ya gabata kuma jihar nan ta adama dai kamar da watakila kuka sani tana ɗaya daga cikin jihohin apc da pdp ta kwace daga hannunta jihar nan ta adama tana da muhimmanci matuka a siyasar najeriya domin ita ce jihar dan takarar shugaban ƙasa na pdp atiku abubakar wazirin adama din ma kuma ita ce jihar matar shugaban kasa aishatu muhammadu buhari ba da bayan haka shi ma sakataren gwamnatin tarayya ne yanzu boss mustapha daga can ya fito a bisa waɗannan dalilan zaben gwamnan jihar ta adama ya samu sa bakin manyan mutane da yawa wasu suna goyon bayan gwamnan mai barin gado umar da jibril bindu na apc wasu kuma sun fi son su goyi bayan ahmadu umar fintiri na pdp to a cikin shirin yau akwai zargin cewa hatta wasu 'yan apc masu sun taimakawa ita pdp wajen kada gwamnatin ta apc to yau ma ga wakilinmu ibrahim abdulazizi da wani sabon shiri daga can yola to don duba wani damarwa ta jihar adamawa mun gaita muku wasu kusoshin jam'iyyun biyu da aka ta a hannun dama na akwai wani kusa a jam'iyyar ta apc wanda ya marke mata mukamin riko ko kuma shugaban riko na jam'iyyar ta apc a john arewa maso gabas wato jihohi shida dr alhaji umar duhu a dr barkama da haka salamu alaikum yanwa kuma ko a wajen bada sakamakon shine ma yau kirti jam'iyyar wato na zaben gwamna a wajen bada wannan sakamako a daura da shi a hannun hagu akwai kusa a jam'iyyar nan ta pdp wanda shi ma yana cikin shugabannin ta a jihar adamawa wanda ko ba kowa ba shine leader Lenike barka mu da haka. barka Alhaji Abdulaziz ya ya gode lafiya kalau to na ga da wani in soma da harafin A ne ko na soma da harafin P wato P ne da wani zan soma <laughs> ina ga da A din zai fi aiko eh, to tunda ka da ke nan in soma da babban yaya ke to am Alhaji Umar Duhu jami'ar ku ta apc da dana da kan cewa za ta kai bentanta ta sha kaya hannun jam'iyyar pdp ya kuka ji kamar kuna cikin halin zulumi to na farko ina son goda mutanen jihar adamawa da yadda aka yi zabuka aka yi shi lahiya lau ba kace na ce kuma ba a rasa ra'ayuka kamar da aka yi wasu jihohi ba amma ina so shaida mutanen jihar adama da najeriya kanta gaba daya cewa mu jami'ar apc ba mu yi rashi ba kamar da aka faɗi don ba mu faɗi zaɓe ba in ka duba abubuwan da suka biyo bayan tun lokacin da aka yi eh, fidda dan gurin dan takara tun lokacin aka samu tangarda wadda ita uwar jam'iyyar ta kasa ba ta tsaya ta tsaya tsayin daka an shishirya mutane ba to wannan ma ba ita ba ce in ka duba shugabannin jam'iyyar mu din kanta halaye da suka ɗauka suka bi kafin a yi wannan zaben na farko da kuma na biyu da aka ɗaga ta don rigingimu da aka samu su akwatuna wannan ya nuna cewa ba su da adalci ba su da da'a ga jam'iyyar kanta saboda haka in har shi shugaban kasa ko shugaban jam'iyya ya bar wayansu na kusa da shi suna irin wannan kalaman har ma a kira dan takarar jami'ar ap zuwa ofishin uh, apc wadda ake mata take buhari organization a nan jihar adamawa wannan kadai ma ya sai na mutane cewa yan cikin gida da suka kada jam'iyyar nan ba wai jam'iyya ta fadi ba dan takarar gwamna na wata jami'a. eh an kira din takarar gwamna wata jami'a kan cewa sun yi masa baya cewa suna masa fatan alheri cewa sun goyi bayan sa bayan da aka gama zaben shugaban kasa shi abokin tahiya na ma ya san da wannan kuma yana kasaidu da yawa saboda haka mu a ya sanin mu gwamna ya rawan gani aiki ya yi shi a kasa kowa ya gani tun da aka kafa jihar adamawa tun lokacin jihar gongola aka ce ba da aiki irin na dan talikin nan walau akwai dalilan da suka sa yan ciki eh, jama'a ne ba da na faɗa maka kamar da na faɗa maka wallahi wallahi apis bata sha kayi ba domin me ni da ke ganin dan jam'iyya ne tun da na fara jam'iyya da aka fara wannan jamhuriya tun 1999 kenan zuwa yau ban taba canja jam'iyya ba kuma yau allah ya sa ko jam'iyyar nan gobe a ce a'a mu ne ba pdp ba ba zan bar ta ba in aka ce kuma pdp ne allah ya sa an je an gama duk abin da ya kamata aka ce pdp ne ba zan bar jam'iyyar nan ba don me kake to a mana ga a da kina murmushi da dariya da san haka eh, farin ciki me kuke ne to da farko muna farin ciki ah, farin cikin cin zaɓe wadda kuma da farko lallai mun gode wa Allah Ubangiji maɗaukaki sarki wanda shi ah, kasan duk wani ƙwarewa na mutum duk wani take wanda mutum zai wani ƙoƙari irin wanda mutum zai idan Allah bai baka ba. babu abin da za ka samu kamar yadda muke faɗi allah ne mai bada mulki kuma shi ya bayar kaga dai yau ah, allah ya bamu nasara na cin zaɓe yau ɗan takararmu shine gwamna wanda aka zaba a adamawa wanda zai zama mana gwamna yana jiran ranar rantsuwa kenan kaga zabe amma kai kar kamanta akwai wuraren da fa aka yi zargin kan cewa kun yi arin ringuzon ƙuri'u da sansu bayan amfani ka amma duka aka da aka bar ku aka tafi eh to kaga maganan cat reader idan ka kawo irin wannan zance zan gaya maka na farko babu jam'iyya wadda ba su yin wannan abin da nake nufin shine inda aka ce ba a yi amfani da cat reader ba ba jam'iyya ɗaya ake zaɓanta gurin ba idan ma akwai irin wannan zargin fa idan ka samu watakila ai akwai abin da inec din suke faɗi suna da ah, voters register din wanda inda idan card reader bai ɗauki ko thumbprint na mutum ba ko wani abu sukan ce a yi signing a dauki namba ɗin wayan mutumin a gefen hotonsa yi wane ne ya yi zaɓe. wani zaɓe a nasarar na da kuke magana kan cewa faɗin cikin gida eh, eh. ita ta ba ku daman da har a kai wannan kuma akwai ma batun kan cewa hata shi kansa ɗan takarar ku wanda ya zama gwamna a sai da auren zobe eh, haɗaka da wasu kusoshin ita jami'ar ta apc sakamakon faɗin cikin gida kamar yadda kajima abin da ya faɗa. Abdulaziz na farko ka san idan mutum ya faɗi abu dole ya nemi hujja. Dole ya samu hujja menene ya sa ya faɗi. Shi ya sa ake cewa faɗan cikin gida. Hmm. Maganan faɗan cikin gida. <laughs> Eh. Kai ka sani na sani cewa manyan-manyan mu na mm. abuja wadda suka zo nan sun ce su kawai suna buhari aiki ne ba su yawa dan takarar gwamnati da 'yan majalisun tarayya da jihohi da 'yan majalisar da tabai saboda haka wannan abun ba wai boyen abu bane muna da hujja muna da rubutanni akan wannan din saboda haka ni ka ce Allah ke bada mulki mu dangana ga Allah ke bada mulki in kuma rabon dan takarar ku ne zai zama gwamnan jihar Adamawa mm. tunda yana da har kusan watanni biyu rage kafin a da shi eh. sai ku baro Allah wannan in kuma ba rabon ku bane ku zama gwamnan jihar Adamawa har yanzu rabon mu a ciki ah. Allah zai yi wannan dalili da zamu zama gwamnan jihar Adamawa kaga Alhaji Du yawa kaga Alhaji Du abin da yake ce wannan wani lokaci zargi ne eh. wani lokaci jita jita ne amma kun yi da wasu maganan auren zobe da wasu jam'iyyu bai tashi tsakanin pdp da kowa ba idan akwai dan takara na wani jam'iyya wanda yan uwansa a cikin jam'iyyarsa ba su yadda da shi ba wannan kaga tsakaninsu ne wannan kaga tsakaninsu ne zan iya gaya maka ko a cikin pdp akwai wasu da suka ce su a tiku suke yi ba su yin fintiri wannan yana iya faruwa wannan a jam'iyya za ka samu irin wa'annan ababen kuma ka san dai sha'anin siyasa aka ce ra'ayi ne mutum zai iya ce shi ra'ayinsa na gefen wannan ra'ayin shi baya gefen wannan idan an samun haka a cikin jam'iyyar apc wasu ba su yi ra'ayin gwamnan su ba kaga wannan yana iya faruwa a siyasa amma lallai ba za a ce shi ne abin da ya sa sanadin faduwan gwamna ba to da lokacin a tuba suka yi sarakuna da jiya da ake fafata tsakanin waɗannan kaga dambarwa da yanzu ina so da dan karan eh. bayani kaɗan akan ah, magana da yake dan kaɗan kawai tuwa da dama eh, kaɗan da ranka da ina son faɗa maka eh. mukakidu su wannan abin da ya faru shine in ka tuna lokacin da muka kawo jam'iyyar hadaka ta apc a 2013 zuwa sha hudu shi fintirin kanshi ya shiga jam'iyyar apc da sauran 'yan takarar da suke pdp yanzu sun shiga apc nan suka fice da suka fice kuma da haka suka jam'iyyar apc tare da su haka hada shugabannin jam'iyyar nan sai suka fice suka bar apc suka bar shugabannin a cikin jam'iyya to irin wayannan mutane suka yi jam'iyyar nan zagon kasa saboda haka ba koyan abu ba ne shi ban san ko dan wana nan ya biyo shi lokacin ba amma bai biyo shi ba to ina so in faɗa masa cewa wannan abun ne ya faru to Umar dubai mu da ga wani batu shine kan cewa yanzu za ku je kotu ko kuma kun hakura Eh, Malam Mala Abdulazizu jiya jiyan nan aka bayyana zaɓe kusan da safen yau din nan eh, wajen karfe ɗaya sura minti goma aka bayyana zaɓe cewa jam'iyyar PDP ta lashe zaɓe. Eh. In ka duba zaɓe da aka yi na biyun nan ko ejen ejen ba mu domin me ana kotu ana shari'a ba a kira APC an shawara da mu ba aka ce kawai an sa rana da ran talata aka yi shari'a aka ce an sa alami za a ja zabe kaga wannan abun ya sa ma muka yi ba mu tsorata ba ya sa mun shakkan gaskiya da ainihin ita jami'ar zaɓe za ta yi ma apc na jihar adama saboda haka mu mun ce ba za mu yi ba shugabanni sama ne suka ce ko ba kwa so dai ku ce za ku yi domin me ku samu dama idan abu ya kai ga ku je gaban kuliya za ku je gaban kuliya saboda haka mu ina son shiga gama cewa a yanzu aka yi wannan abun jam'iyyar bata zanna ba ba a ba shaida eh, eh, uwar jam'iyyar ta kasa me ake ciki ba saboda haka mu sai mun zanna mu yanke shawara tsakanin mu da shugabannin jam'iyyar ta jiha da ta kasa da shugabannin manyan manyan mu duka da shi shugaban kasa kanta sai mu san wani mataki za mu bi to ba da ma wani na zuwa ne masu sara da lokacin da ma kotun jiha ta fadari da karin da jam'iyyar ta MRDD ta shigar akwai batun da dama na ga kamar kanta ita ma gwamnatin jiha ko ko jam'iyyar APC ta ne ta zama malaman ingilishi ne turuwa za mu daga wannan batu amma bari mu koma ga shi eh, leda nake idan ka duba wani batu da ake ne kan cewa ba ka da mage ba yankanta da mai gari kan cewa wannan gwamnatin naku tamkar gwamnati ne na haɗaka da ke da nauyi ko kuma akwai wani gammo a kanta masu dimbin yawa ana zargin kan cewa watakila akwai ɓangarorin da suka tallafa kuma kowannen su za su kawo nasu buri da bukatunsu kuna ga tafiyar nan zai muku sauki. a gaishe ku malamai in Allah ya kai mu shiri na gaba da za mu kawo muku rana watan za mu ji ko a rata yadda jam'iyyu siyasa suka yi wajen yawa gwamnatin bindigu taron dangi za ta yi tasiri a sabuwar gwamnatin ta shi fintiri sannan kuma ya shi sabon gwamnan zai tunkari matsalar da kulle yaumin gwamnonin adama suke fuskanta wato ta fama da gaggan dattawan nan masu fada a siyasar wanda kullum suke son a yi abin da su suke so yanzu muna godiya ga su baƙi namu umar nuhu da lida lenike da kuma shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya shirya mana wannan muhawara kuma madadinsu ne ne aliyu mustapha sakwato a washington Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jama'iyyarsu ta AKP mai mulki tarsa Ankara babban birnin kasar gashi kuma bisa ga dukkan alamu ta kama hanyarsa birnin Istanbul ma bisa ga sakamakon zaben da aka gudanar ranar Lahadin da ya gabata. 'yan jam'iyyar damakarar waɗanda ke da rinjaye a kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka na shirin amfani da wannan satin wajen tsara ƙudurin neman gabatar masu da cikakken rahoton mai bincike na musamman rabar mula kan katsa landan ɗin rasha a zaben shugaban amurka na shekara ta a kuma gabatar masu da wasu tsoffin ma'aikatan fadar white house su biyar kafar sada zumunta ta facebook ta rufe ɗaruruwan shafukan yanar intanet masu alaƙa da jam'iyyun siyasa a india ko kuma sojojin ƙasar pakistan saboda abin da kamfanin ya kira shiryayyun harkoki na bogi da kuma yada bayanan karya. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji faruku umar aliyu wanda allah yi wa cikawa a cikin wata mummunar gobara da ta tashi a gidansa da ke birnin kebbi a daren litinin dinnan tare da matarsa malama nasra wacce ita ma allah yi wa cikawa a cikin gobarar sannan sai sakon ta'aziyya alhaji mamman siraja lalo keta wanda allah yi wa rasuwa a ranar juma'ar da ta gabata a damagaram yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai an jima VOA Afrique, le monde aujourd'hui.